Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da haɗuwa da ku a cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin da ke tattaunawa akan batutuwa da suka shafi tattalin arziki da dangoginsu. Sunana Aisha Shehu Kabara a wannan mako ni zan jagoranci shirin da kanar sashen Hausa na Radio France International a Rafai. Shirin a wannan mako yaya da zango ne a tarayyar Najeriya inda aka gudanar da taron koli na farko kan karfafa ci gaban tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma. ta hanyar sauƙaƙa tsarin kasuwanci ga 'yan kasuwa da ke zirga-zirga a tsakani. Wannan taro dai ya haɗa da gwamnatocin ƙasashe daban-daban sai kuma manya da ƙananan 'yan kasuwa saboda dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe kafin a cimma muradan da aka sanya a gaba. na kasuwa yi meke dole daga sashe na hausa na rediyo faransa international al'umma ku kamo a lokuta da dama dai mutane na son yin kasuwancin ƙasa da ƙasa musamman tsakanin ƙasashe da makwabtansu amma wasu sharaɗa masu tsauri da ake gindayawa kan iyakoki suke matuƙar kawo cikas yayin zantawar wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar da ministan harkokin kasashen wajen Najeriya ambasada Yusuf maitama wanda ya jagoranci shirya taron ya yi ƙarin bayani akan ƙoƙarin da ake yi na kawo ƙarshen cikas ɗin da 'yan kasuwa ke kokawa a kai. An haɗa gwiwa da 'yan kasuwa manya da ƙanana domin bunƙasa tattalin arzikin wannan yanki namu na Afirka ta yamma don kasan duk iya ƙoƙarin gwamnatocin wannan yanki ba za su iya cimma burinsu ba da adadin kuɗaɗen da ke hannunsu. Su ko 'yan kasuwa kasuwa da suke cinikayya kusan su ne za su shigo su tabbatar da cewa kudaden nan da ake neman a cikata domin a samu a cimma buri sun kawo su to kusan yunkurin da ake yi kenan jawo hankalin gwamnatocin wannan yanki da sauran al'umma su tabbatar da cewa an sauƙaƙe wa 'yan kasuwa walwala yadda za su iya dinga cinikayyar su suna iya ƙetare boda cikin sauƙi suna iya ɗaukan kayayyakin su cikin sauƙi sintiri don al'umma gabaki ɗaya ta amfana za a iya cewa a matsayin zakaran gwajin dafi ne na ga najeriya da ƙasar benin republic har ta sa hannu a yarjejeniyar kasuwanci kwarai da gaske a nan take domin shi shugaban ƙasar benin ya ce gashi su a tsakaninsu da shi da shugaba tinubu sun amince cewa za a yi wannan yarjejeniya amma gwamnati tana jan kafa to lalle ne fa a san yadda za a yi jami'an gwamnati ya zama da cewa sun yunkura sun tabbatar da cewa idan su shugabanni suka ba da umarni yadda za a taimaka wa 'yan kasuwa to a tabbatar da cewa an yi da nufi sannan kuma mu a nan yanzu abin da muka yi sai muka yi wani ɗaki na musamman wanda 'yan kasuwa da jami'an gwamnati da dukkan wanda suke tattaunawa za su iya a nan take su shiga su rantaba hannu a kan yarjejeniyoyi da za su taimaka wa bunƙasa cinikayya a tsakanin ƙasashen afirka ta yamma shugaban ƙasar ghana john dramani mahamma wanda ministan harkokin ƙasashen wajensa samuel ablakwa ya wakilta ya yi gargaɗin cewa dole yankin afirka ta yamma ta farka An ɗauki lokaci mai tsawo yankinmu na fidda kayayyakin sarrafa ƙasashen duniya. Mun mai da kanmu abin tausayi bayan irin arzikin da muke da shi a hannun ƙasashen duniya. Mun mai da kanmu muna dogaro da kayayyakin da muke shigo da su daga ƙasashen waje. A cikin rayuwar wannan yanki dole a samu wani lokaci da za ta koma taitayinta. Ta kasance tana tunanin ba wai ya za ta rayu ba, a'a amma ya za ta bunƙasa ta kuma girma. wannan haɗin kai na gina tattalin arziki mai ƙarfi tsakaninmu na cikin irin wannan hange mai mahimmanci ta yama za a yi a ce wai 'ya'yan itatuwa kamar mangwaro masu inganci za a samar da su a burkina faso amma za su riga kai ƙasashen turai cikin ƙanƙanin lokaci fiye da ƙasar abidjan wannan abin takaici ne dole wannan yankin namu mu sake tunani wasu tsare-tsaren aikin gwamnati marasa kan gado da wasu haraji da shingaye kan hanyoyin da suka haɗa ƙasashe kasashenmu sun shaƙe harkan kasuwanci tsakanin kasashen dole mu tsaye da wannan tafiyar hawainiya a ci gabanmu. Fassarar kalaman ministan harkokin kasashen wajen Ghana kenan Samuel Ablaka. faruk gumal wani hamshakin ɗan kasuwa da ya gabatar da jawabi a taron koli na ci gaban tattalin arzikin afirka ta yamma ya bayyana tattara bayanai da kuma adana alkalamansu a matsayin ɗaya daga cikin mahimman abubuwa da ya kamata masu ruwa da tsaki su mayar da hankali a kai kasance nikayyar tara da gida biyu akwai wanda ake yi tsakanin kabilu na kasashe yanzu idan ka je kamar mai gatari za ka ga 'yan najeriya da 'yan nijar suna kasuwancinsu saboda suna jin yare ɗaya kuma suna harkar kaya iri daya amma idan aka zo aka fara magana kasuwanci tsakanin najeriya da niger ne zaka fara ganin cewa kamar ba a ganin ana yi amma ana yi ba a da rubuta su ne a wasu fannin babu takardu a hannun gwamnati da za su nuna cewa ana wayannan abubuwa kuma irin wannan taron ne yake son a kawo su gwamnatocin kasashen afirka din da su kuma 'yan kasuwa da suke zaune na birni da na karkara a zauna a gaya za a haɗa kai ya zama cewa wannan kasuwancin da ake yi ana kama shi a takarda kuma takardar da ake kama ake rubuta wannan kasuwancin yana zama cewa takarda ce za ta nuna ana yin abin nan a cikin zumunci a wanda dai ba wanda zai faɗi a ciki saboda haka mu ya kamata a ci gaba da irin wannan abubuwan duka saboda shine zai wayar da mutane shine zai sa mutane su zo su ci gaba da haɗa kansu a ci gaba da wannan kasuwancin saboda kasuwanci ne yake kawo ci gaban al'umma Musa Alifashi wani ɗan kasuwa da ke sarrafa tumatiri ya kuma maida shi gari inda yake kaiwa ƙasashen yammacin afirkan ya ce daga cikin ire-iren ƙalubalen da suke fuskanta akwai bambancin yare da kuma wasu lokutan tsauraran ƙa'idoji ko kuma sharaɗan da suke musu wahalar cikewa kafin su samu damar da suke nema gaskiya abu ne wanda da yake da wahala a yankin nan saboda akwai kalubale sosai kamar wasu ƙasashe kake kai tumatirinka eh, yanzu dai muna kasashe guda uku ne muna nan a najeriya muna dan kaiwa chadi kuma muna kaiwa ghana wasu irin kalubale kake fuskanta yayin sana'a tsakanin wayannan kasashe eh akwai matsalan yare kuma akwai matsalan kamar documentation kaman mutum ya shigar da kayan shi wata kasan gaskiya wannan abu ne wanda in dai har tunda muna yanki daya in dai za a iya barin sa ah, a yi cuɗanya da kowa saboda muna yanki daya wato dokokin shigar da kayan nake da tsauri ko me eh dokokin shigar da kayan gaskiya yana da tsauri kuma ana saka yan kwastom haka suna sa ah, takunkumi a kan sai ka biya wasu kuɗaɗe kamar ka ka shiga da kaya kuɗaɗen da ake so ku biya din na haraji ne ko na rashawa ne wato cuwa-cuwa a na haraji ne kuma akwai irin lasin lasin saka wanda sai ka samu kamar ka shigar da kayan ka to amma abin da mu muke so inda za a iya mai da wannan abun kamar free haka Shu'aibu Aliyu manomi ne wanda kuma ke hada-hadar nau'ikan makamashi da ake iya sabuntawa ya bayyana irin damarmakin da ke cikin irin waɗannan taro na koli tsakanin ƙasashen Afirka ta yamma. Wannan taron zai ba mu dama na hada kasuwanci tsakanin mu 'yan Najeriya da sauran ƙasashen da ke kusa gare mu na West Africa kamar su Benin Republic, Niger. So wannan taron in Allah ya sa abun ya tafi kamar yadda taron aka so ya zama zai taimake mu wurin samun kasuwanci na ƙasa da kasa kuma zai haɓaka arzikin mu ko kuma masana'antunmu. Ko yaya masana tattalin arziki ke kallon yunkurin kasashen na Afirka ta yamma dangane da karfafa kasuwancin bai ɗaya tambaya kenan da wakilinmu Muhammad Sani Abubakar ya yi wa Dr. Bashir Kurfi masanin tattalin arziki da ke Najeriya. To gaskiya wannan taro taro ne mai amfanu sosai kwarai da gaske kusan za a ce abubuwa ya hada da abin da ake ce ma trade integration wato a sauwaka yadda za a yi kasuwanci tsakanin su wannan kasashe da ke cikin wannan rijin da kuma a samu kuɗi bai ɗaya wanda zai sauwaƙa harkar kasuwanci da kuma wato infrastructure wanda za a gina titina manya da zai hada ƙasa zuwa wannan ƙasa don ya sauwaƙa zirga-zirga tsakanin su waɗannan ƙasashe na wannan ɓangare duka suna da amfani kwarai da gaske. ku kamo na musamman musamman mai kamo ku yi saurarawa shirin kasuwa a kai miki dole. To masu sauraro da haka shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako yake karkarewa. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman Nura Ado Suleiman da wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar, Aisha Shehu Kabara da Ahmad Abba ke muku fatan alkhairi.